ba da annabi alaihi ce ce abu biyar in muka yi su Allah zai mana abu biyar daga ciki yace in ba a bada zakka musifa za ta sauka waɗanda Allah ya ma arziki a cikin musulmi idan kowa ya bi umarnin Allah ya raba wannan arzikin arba'in ya rike talatin da tara ya sakko da ɗaya ƙasa sai an fita daga wannan yanayin wallahi saboda wani miliyan dubu yake da shi kawai in ya tashi fi da haƙin Allah zai ba da miliyan 25 idan ya ba da miliyan 25 mu za mu raba mutum 200 ne kacal mutum 200 nan za a koya musu sana'ar da za a iya juya 250 250 so 200 shi ne miliyan 25 zakan mutum ɗaya da ya mallaki miliyan 1000 zai fidda mutum miliyan 200 za a samu jarin 250,000 mun ga sana'o'i sama da 80 wanda jarinsu eh? mutum 100 ne ko jarinsu to mutum 100 jarinsu mun ga mutane suna sana'o'i kala kusan 80 wanda jarinsu bai wuce 20,000 zuwa 50 ba kuma ka gwada ka samu mai sai da rake ko da wasa ka zaro dubu hamsin ka ce ba ni na dubu hamsin ka ga abin da zai ce ta zai haba kuma yanzu kuma isgili za a mun ko ka kalli mai yawo da doya a ka ka ce ba ni ta dubu hamsin ko ka san mai sai da kayan zaki kayan marmari ka ce ba ni na dubu hamsin sana'o'i suna nan masu yin su ba su da jarin dubu hamsin to yanzu ka fitar da mutum ɗari ka ba su dubu ashirin da ɗari kwatan miliyan ka ce ƙara a jarinka kai mai kake siyarwa doya ga dubu yanzu ba ma saro doya ba ya daina sawa a ka rumfa zai kama kai mai lemo wani ma fa ka san nan fa da kake gani yana turawa rance yayo wata doyar da ka gani a kan wani ɗauko ta yayi ba tasa ba ce yawo yake da ita sai ya siyar ya samu riba in bai siya ba ya mayar wani mai ayar da kaga yana tura ko mai kwakwa ko mai sai da salak wani ba nasa ba ne gonar ya je ɗauko sai ya siyar in bai siyar ba zai mai musu da abinsu ne yanzu don allah duk mai miliyan ɗaya ya fi da dubu ashirin da biyar mai miliyan biyu ya fi da dubu hamsin mai miliyan hudu ya fi da dubu ɗari kowa ya fitar da wannan haƙƙin na Allah ya nemi wani ya ƙara masa jari ba wanda zai kashe ba wanda zai juya ba a san mai kashewa ba fa a musulunci sai wanda ba shi da hannu ba shi da ƙafa, ba shi da abin da zai to yanzu ma an gano makaho ma akwai sana'arsa gurgu akwai sana'arsa bebe akwai sana'ar da zai yi har karatun ƙur'ani har kwamfuta komai an yi na bebe kwamfuta da keyboard da waya da komai an yi na makaho yanzu wata ƙisa da aka bayar mai ban mamaki gurgu ne ɗansa ya taho da shi za su bara shi ma makaho ya taho da ɗansa za su bara sai gurgu ya ce makahon yanzu ai in muka tafi bara da 'ya'yanmu mun kashe rayuwarmu mun kashe tasu ni da kai mu tafi barar su 'ya'yanmu mu kai su makaranta sai ce to ya za mu bara ni ina makawo kai kana gurgu ya ce goya ni idan ka goya ni sai na amfani da ido na kai kuma ka kai amfani da kafarka <laughs> kai kana tafe da ni a goye ni kuma ina gaya maka inda za ka yi yi kwana tsaya in an zo wanda za ka sauke ni sai ka sauke ni sai mi baran mu tare in an gama sai ka goyo ni ina kalle mana hanya kai kuma kana tafiya da mu sai mu isa gida mu kuma sun tafi makaranta kaga ba mu kashe rayuwar mu mun kashe tasu ba dan abin da muka samu sai mu biya mu biya kuɗin makaranta idan Allah ya sa suka yi ilimi suka yi sana'a sai su zo su hutar da ni su hutar da kai amma yanzu mun fita da su bara mun kashe tamu rayuwa mu muna mutuwa ne tunda tsufa muke muna mutuwa su ko ba mu sa su a hanyar da za su taso ba mun kashe musu zuciya sai ce kaga basira kenan na masu bara sannan wani malamin jami'a ya samu kyauta ta duniya saboda wani abu da yi sai ya ga cewa kullum yana jami'a to me aka ɗauki malamin jami'a ya sai ga abu uku ne teaching researching da kuma community services abinda za ka yi abu uku ne kadai ka karantar ka yi bincike ka kuma ba wa community gudunmawa sai zo tarar da yara a danja suna bara wasu suna talla sai je ya samo amalanke sai ya sako abinnan blackboard abinnan allon rubutu a ciki sai ya turo shi a amalanke idan ya zo sai ya fakin a gefen gurin sai ya ce ma yaran ku zo nan kai masu bara da masu talla ku zo ku ban awa ɗaya zan koya muku karatu idan suka zo ya koya musu karatu da rubutu na awa ɗaya sai ce ku koma tallan ku da bara ku, sati mai zuwa zan zo sai ku gaya min abin da na koya muku sai ya tafi wata kwanan ma sai ya haka a haka haka suna ƙoƙari yana tacewa yana tacewa yana tacewa kawai shikenan sai ya fara sa su a makaranta ya fara sa su a makaranta da haka ice to sama da yara ɗari masu bara ya mai da su makaranta kai kana nan jami'a kana ta zagin jama'a cikin gari baka taɓa ba da wani contribution ba sai dai ka ce ba iya turanci ba ko ba a daidai ba ko ba a daidai ba ko jama'a ba su kokari ba wani kokarin kai kai ka fito ka zo ka taimake su wannan mutum aka teba masa saboda ya fito daga jami'a ya zo cikin jama'a ya ceto mutum ɗari biyu, daga barace-barace da ilimin da Allah ya bashi wani ka ga yayi ilimi yayi ilimi yayi ilimi yayi ilimi har yayi ritaya gwamnati ta koro shi amma ba zai zo unguwarsu ya bude Allah ba zai zo unguwarsu ya buɗe yana koyar da yara ba bai taimaki kowa ba